alaikum assalam a kawo na na godiya ga Allah da ya sake wani mutum sauraron karatun da wani ke mana muna kuma Allah ya saka mana da alheri da muke tsaro kuma Allah ya yi mu aiki da abin da ya ke ta da wa Allah ya samu yi da wannan ayyuka a cikin aljanna Allah ya yafe mu da sauraron a kuma da aka saba ga kalmomi ka haka wanda ya a alaikum wa ya ce ni ne na samu raka a ƙarshe tare da liman sai biya ta kama liman ya ce ina zo wurin a sallama idan ya zo wurin idan ya zo wurin ƙarfiya ya ce zan bi shi ko sai na kare sallah sannan yi to ko da yake an ce mai tambaya baya bata kai kace qabliya liman ya sujada tun bai sallama ba ai sujada duk abin da samu liman in bai sallama sallah ba da kai akai yanzu inda ba ta wanda sai ka bashi da kaya ne in ka gama kai taka amma zo ta kayan ku na ku duka na'am malam ne ne hukuncin daga hannu idan an da kuma sai ya a cikin daga hannu. a daga hannu inda an kai magana a yi daga hannu ittifaƙan wurin kabbara harama nan ka za a daga hannu kowa na daga hannu to amma in aka ƙare karatu in an ka ruku'i wasu mazhabobi sun ce ana ɗagawa domin wasu hadisai da sun ka zo gare su amma su mazhabin malik sun ce a wannan ya zan kamar wasa cikin sallah to balle bayan an gama zaman tahiya amma wasu yi aiki da wasu ruwayo sun ka zo gare su sun ka jingina gare su wanda shi ko nan shi imamu na maliki ga fahimtar su da abubuwan sun ka samu na hadisan da sun ka jingina gare su to suna ganin wannan kharij ali sala na'am ah, oh, oh. ta ba daga hannun yahi da hannu abu eh a ah, wannan ya shahi al'ada kawai al'ada al'ada al'ada mai tahiyata wai in zuciya ta gwada an ƙari to hannu bare gwada an ƙari kamar abin gana da an kai to da shi baya in an kai raka ayu na sallah in za a zauna a sai a Allahu akbar ba bai ma jiki na ba ka san da ji ka san limamin nan da kasala in an kai wargi shina kwana yanzu eh, zauna eh wani bi aka yi to lalle zaman nan na tiyana ko ko zaman ƙara sallah ko yana ne sai na gane shi alhali kuma wajen kabarbarin nan babu babu alama hmm, na'am aha alaikum salam eh Thank you. Eh, amma abinda muke son nan mai fatawa yana fatawa akwai dalilin yan haka babu bema abinda a cikin zuciya ne bane ga hannu su ko suna yi da waccan manufa haka ta su daban Allah ya tsare mu A'a, yau inda ake ga masu sai da nama da masu awo. duk abin da ka ji an ce an sa ne hukuma ta shigo ciki amma abin da mutum zai sana'a da kai ne to zai yi na ka taho ka yarda da abin da ya baka amma in hukuma ta taho ta shigo ciki tana sau dabbobi tana wa mahauta kilo sa mai kilo kaza ga kuɗi ne kaza ku ku sayar kaza to wannan tilas a sa suke ne to amma yanzu shi ka sa kuɗi ne jikka ya ce kasuwa ya so sa ne yanki ya kawo ya aza ga gadon sai suwa mahauta yana sai da abi ne kuma ka tome da sikeli kake siyasa sikeli ya wura da haka so <laughs> a'a gono ku saurara kana ji kyau in kana son a sa sikeli ka sausa ka ba mahaushi ka haɗa mai sannan in yayi kilo kaza kuɗi ne kaza su ko abin da za su azawa shi an nasu cikin wannan sikelin an yi da sai kaza wannan hukuma kenan amma eh ah? amin kun fahimta jama'a wancan ba are bai ganewa ba. Ta to sai sai ma da shi sikelin mu da muka sai suwa kaza yake kuma nauyi kaza shi a kaza da nama da abin nan tsoka da kashi kaza duk gudana hmm. amma ita hukuma ta so a gyara abin to za ta sai shanu za ta sai masu domin ɗan ƙasa na da haƙƙi da rufe gwamnati har da yankan da za a yi mahauta gwamnati ya kama tana kule kuma a san adadin nawa an ka yanka don ka a shigo da wanda ba mai kyau ba kuma a sa masu dubawa don ka a sai da amma yanzu abin da sani sa akwai likitoci na dabbobi ko ba suna shiga mahauta su duba ko ba musu yanzu eh to kaga yanzu sun kace sun kace wa ga dabba ba ta cancanta a cikin ba an karo ka an ga wa zai hasara to kaga in in wancan na wancan ka'ida to gwamnati ta hasara eh Allah ya taimake mu hmm. kaci ana karatun alkur'ani sai dai an yi so ya kasance uh, bayan asuba ko bayan isha'i domin nutsuwa don ana son ai karatun ƙur'ani da tadabburi haka na lokacin hajira lokacin garjan rana sadda ake kailula in ka kailula ka tashi kuma kamin ka fito kuma ana son haka hmm,